mutane biyu sun raunata bayan fashewar bam a ofishin jikadancin faransa da ke birnin tripoli a najeriya sana'ar haƙo yashi na da girma amma manazarta kimiyyar ƙasa sun ce hakan zai iya ƙalubalantar kifaye da kuma jawo ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa negative impact gwamnatin uganda ta zama ta farko a afirka a kokarin maganin karancin abinci ta gina wajen nazartar kimiyyar shukoki ministocin cikin gida na kungiyar kasashen larabawa da ke gabashin afirka sun gana a garin rabat da ke morocco domin tattauna batutuwan tsaro wani ɗan ƙaramin bidiyo da aka saka a kan kafofin talla a birnin new york a nan amurka na tunawa da kalmomin nelson mandela